Beautiful lady. Kamachi, kamachi, kamachi, ngangai. Yola kawano kunya. Ala serki. Kawisa mwenye na deki bisa kajikubana jikome lala shwala. Ka lafiya kulu wala. Yari ya mekyao. Sanu sanu mo. Na so mu kyarbushe. Galadi ban mafarauta na pure Musa. Ta ware ku dauran mu. Allah ji kan malam na ramu. Allah ji kan shi da. Ka Musa buki. Ka ta zo. Busa gladima ta zo gun buki mu ta ringa haka da kudi. Dala, dala tana haka. Kana mu zama yan gari. Ai busa da mun sha barka. Dugu mu binka ni zaka lalashi din. Wallahi na rasi din Allah suka shi banka ni suka faru da nuna wuri. Ka lalashi da ni ne. Ya gina sha. Ka zo ya gina wuri. one ni deka gansi the sultan coronavirus kana yi ni mama wa da shi ki kali kai shi na zuda ruwa shine ne da wannan ciwo kariya yayi kariya yayi kariya ba de ke de kabada the whole distance wey una dey see for there wey una see for this town ni oscar de Kagan na fi ko àlàáfíà sister see my headache me as if da wa kan shi kin ga ruwa ya ku ta ku ji wannan cutar fa kowa ku da shi wallahi ba za ku zo ku samu wannan ciwon ba ni ba zan tsaya ba kaga ku kin ka sa laki da ni ni ne ke ni zaka lalashi an Oscar Benza ne na da Allah zai nuna da ke wani Oscar ba banza ba ni a to fito e ma ya yi dun kuma be shi ne za coronavirus gata nan kan hanya ta taho Assalamu alaikum. Alaikum Baba, yaro. Barka Ya ya haka? Wai kwada zuba na ba? Eh baba wanke Masha Allah. Allah baka albarka. To baba wani labari ne zo ma. Na me kuma? Wata cuta ita kuro labarin ta shigo. Kulura. Kulura Daga ina take? Daga Ta ta shiga Italy, ta haɗu a America. Ita a China. Wai ubanta a canan. Da jigo nan garin cuta. suna da yawa ne su kulor kulor kuwa to suna da yawa da sun kai wajen guda 90 to to to abin da nake so da kai tunda ta shigo mana nan ka ce wallahu galibin ala amrihi walakin na sarar nasu la ya'lamuna kullun ka faɗa so ɗari na rantsi da Allah ba abin da ya sani amma duk da haka ka da komi wuri kwano amma ba ba eh, na ga wasu da rigar leda eh. wasu da kunkuni wasu da rigar leda eh. wasu da safan leda zan zan banza ne to a da kuma gura kwano an gama baba da kuma gura kwano da kuma gura kwano ta inje fara inje duk abin da ya faru a duniya ka daga hannu kai sallah da ka'abi ka ce wallahu galiban ala amrihi wala kin aka sanar nasu la na ba muna musulmai har muna musulmai wani abu ya zo ya firgita mu amma ne abun mamaki kai ba soja ba ba a shikenan amma lumfashin kuma ya zaka da lumfashi oh hop lokacin da cutar ebola da ebola ni ne lokacin ina aikin soja duk ba haife ku lokacin ina aka haife ka ina aikin soja a lokacin ni ne wanda na zo ne kwamandancin da aka je aka kamo ebola muka yanka ta aka feɗe ta aka soya ta tas aka cinye ta garin nan to wannan ma ikuwar ba me kace sunanta rola kurora eh, virus zan je din ta ci ubanta in yanka ta in mata raga-raga ita ma awo ga wani ke gudu idan an jima ai kasan mana kasan ku to ka je ka ce masa zo zai mana aiki sarkin fawa zai fede min virus to Allah ya zare kai kake so ko fata a ni babu wannan ai san buga da kina ka je ga masa izo zai zai fede mun kurulawar eh. i coronavirus ta dozo coronavirus ya kika fito da rigar leda ka ƙara su me na gani rigar leda a gidana ba ka da labarin wannan cutar coronavirus ya shigo gari Allah kiyaye mana cuta mu a daji muke ba mu san cuta ba cutar mariya din shi ne shi yana kika sa rigar leda kura da fairo sai ki kore ni saboda wani cuta eh lallai ko cuta to saboda ita cutar ma na san da take tunda mu a taiki muke umma ta zo tunda ta yi cikin gari tabbas in ta shiga daji ba inda za ta sauka sai kan tsamiya tun da abin ya zama shigantaka za mu san yadda zai ganin cutan ake mai gida yau kuma a gare ta hadiya san yadda zan yi da cuta ne ba inda za ta sauka sai kan kuka ko kan tsamiya to wannan karin tsamiya bayan gari za su sha wuta daga kuka duk zai ce oh, har da tuka don fata ta wurin ko kan tsamiya ko kan kuka nan za ta sauka ta zo gari ta zo ta yi banna to bari mu je mu duk tsamiyan bayan gari yau da kukan bayan gari sai ya sha wuta ni ne fa amma a gidana a zo samu gidana mata ta da wani rigar leda hada sabon hannu na leda ba zai yiwu ba Iye eh, coronavirus ta doso maganin ta sai Allah kulo yau za mu soya tas ana yi a sa mata sukari ta sha gishiri fito da muka yanzu to jihadi za mu gaskiya ne baba ku tora ku tora ba ki kulo baro kuma wannan ita ma wannan kaga ta ciwo ce ba wannan ba a'a ni ne ni ne ni ne ina ga to biki ya akwai a ƙasa to akwai maganin ta idan su can canan sun kasa yadda za su kama ta to ni fitowa da naka yanzu tallafa mana ku zo mu je a kama mana ita mu kama ta da kanmu mu daka ta mu yanka ta a fiƙe ta a soye ta rabas ko ba ta ji ba ta ci baba ni na san inda take wato baba na alƙawarin ni zan ɗauko ta a wuya zan ɗauko kwado da baros kuma bai mu da wani